amarya saratu kenan yaya ni da fita ai wato wannan rike wannan sai ki dabarta kuma <laughs> kin san dai ba wata matsala me zan da ita a saratu ina baki wannan ɗari biyar ne kawai saboda kulawa da kuma alakar zama aure ni da ke muna zama na sha'awa ni fa mai gida saurara ka ji ai na gaya maka na ce ni ɗari biyar ba ta isa na komai a gidan nan wallahi ko ka ƙara min ko kuma in yamma da kuɗin ka ba abin da zan yi da ɗari biyar ɗin nan a'a ana ganin ka da uniform inspector amma kullum ɗari biyar kowa ya sha'awar zaman auren nan namu a gidan nan akwai shinkafa akwai tali a cikin gidan nan akwai makaroni a cikin gidan nan fa amarya ta saratuwa fa ikon Allah <laughs> akwai manja fa a cikin gidan nan har fa da man gyada bangaren kayan gyara miya kuma ga a tarihu nan ga tumatiri nan albasa ta tasai fa sun fa inside my gidan nan bangaren kayan miya wannan ina baki ne kawai saboda kulawa ne a waje ba a waje kake inspector a cikin gidan nan sunan ka falalu wa sunan ka falalu fala kuma wannan sunan da kika canza min wallahi kin ci amana na inspector falalu ni nake ba da doka da oda a bi dole saboda aiki na ne amma har yau a na ki kallace ni ki kare min kallo da mukamai na na na gaba ɗaya ki ce min suna na falalu fi sabilillahi sai ka ce wani dan yawon dan jagoran bara kin ci amana wannan kudin ba kya so kike so ka ani ba ta ne maka ba na so ashe kina da hankali ki ai da sai ki ce min ba kya so amma ai sai ka karo ko wallahi ba zan karo ba aiki da ke zaki rena kudi yanzu na yi koma inda ya fito billahi da ina ga ni na fita kaga dama ba ni dalili yasa na kira ka ba kudade nake dan su a hannun zan dan yi su bukatu da su hawa amma ya kamata dai ki dinga gane lamarin rayuwar nan shekaran jiya fa na kukuta da kyar na samo dubu goma kika ce min kina buƙatar kuɗi na samo dubu goma nan da kyar na zo na baki kuma yanzu ki ce kina neman wasu kuɗi kaga malam ni fa wani dogon bayani nake nema ba kuɗi na ce maka ina so idan za su samu ka gaya min idan kuma za su samu sai ka gaya min ba sai ka tsaya ba kana wani nuku ba ya kamata ba ki gane ko atm fa wani lokacin ana zuwa da ka a cikin haka ne ka sa kati za ka cire kuɗa bis ko out of service ko kuma kuɗi sun ƙare tana kuma ni da ba atm ba ya kamata ki dinga duba lamarin nan dubu ishirin a maran nan ba ƙananan kuɗi ba ne me nake yi buge-buge ne fa tunda baka da ita in ka samu ka zo mu yi magana